يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا لا تشكي سا yau muna ranar sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na malam fu'ad abdulbaqi muna nan a shafi na talatin da shida inda muke karkashin babi na saba'in da biyu a karkashin wannan babi mun karanta hadisi na casa'in da bakwai yau kuma za mu shiga hadisi na 98 hadithu abi dhar shine hadisin sahabin annabi abu dhar radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala abu dhar yace dakhaltu almasjida na shiga masallacin wanne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalis na tarar da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na zaune a cikin masallacin ya riga shi shiga falamma gharabati shams yayin da rana ta riga ta faɗi kenan da shi da manzo sallallahu alaihi wasallama da suka shiga masallacin lokacin rana ba ta faɗi ba yayin da rana ta faɗi qala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ya abadar kai abu zar hal tadri aina tadhhabu hadi ko ka san ina wannan baiwa Allah take tafiya yanzu dai ta faɗi mun daina ganin ta bayan kuma da muna ganin ta ko ka san ina take tafiya qala abu ya yace qultu sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani Allah ba abin da bai sani ba manzo kuma ana masa wahayi qala fa innaha tadhhabu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa ita rana tana tafiya tasta'dinu fi sujud tana mai neman ai mata izinin yin sujada fa yu'dhanu laha sai ai mata izinin yin sujada wa ka'annaha qad qila laha irji'i bayan ta yi sujada kai ka ce cewa aka da ita koma min haythu ji'ti daga inda kika zo fatatlu'u min maghribiha ana haka ana haka har wata ran ta kullo daga mafadarta maimakon kullo da take yi daga mahudarta kuma qara'a sannan sai manzo ya karanta zalika mustaqarrun laha wannan gurin da take zuwa nan ce matabbatarta nan ce wato makurarta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a kitabu tauhid wanda shine na 79 a babu na 22 babu babu wa kana arshuhu ala al-ma babun da ke bayanin cewa al-arshin ubangiji ta kasance akan ruwa wa huwa rabbul arshil azim kuma Allah shine ubangijin al-arshi mai girma wannan hadisi kamar da muka ji shine lafazin ruwayar imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama lafazin ruwayar imam muslim kamar yanayin yadda muka ji a wannan ruwaya farkonta haka yake a cikin sahihi muslim a ruwayar imam muslim cewar an abi radiyallahu anhu da dakhaltu almasjida wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama jalisun falamma gharabat shams yayin da rana ta faɗi qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abazar kai abu dhar ana abin da ke gaban mu hal ta'lam bayan ya ce ya abazar ko sai ya ce hal ta'lam aina tadhhabu hadi to dan kuma lafazin ruwayar imam muslim abin da yake cewa hal tadri maimakon hal ta'lam hal tadri aina tadhhabu na na kama hal tadri ba hal ta'lamu ba hal tadri ko ne na haka kai ke to akwai lafazin da yake hal ta'lamu an gare in ka koma can hal tadri kenan ba bambanci ma'ana kuma abin da ke gaban mu hal tadri aina tadhhabu fa inna tadhhabu fatasta'dhin thumma qara'a har inda da yake cewa kun makara'a ƙarshe kenan sannan ya karanta to a wajen sannan ya karanta din nan anan kai fa ta tadhhabu tasta'zin haka yake a namu ko fa ta tadhhabu tasta'zin na'am banda nan in ka tafi ka tafi ka annaha din ka annaha a'a qala fa innaha tadhhabu tasta'dhin nan nake magana yawwa qala fa innaha tadhhabu tasta'dhin to wayar imam muslim za ku ga fa innaha tadhhabu fa tasta'dhin akwai fa an gane to kuma sannan anan bayan an ce eh, tasta'dhinu fi sujudi fa yu'dhalu laha wa ka'annaha qad qila laha irji'i min haiku jeti fata tulu'u min maghribiha to idan ka tafi ruwayar imam muslim da aka zo nan aka ce thumma qara'a a ruwayar imam al-bukhari sai aka ce thumma a dhalika mustaqarrun laha ko don ka koma can kuma abin da yake cewa thumma a fi qira'ati abdullahi abdullahi bin mas'ud cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa zalika mustaqarrun lah kuma shi akwai wa wa zalika mustaqarrun lah to idan ku koma cikin bukhari shi kansa din da yace kuma qara'a zalika mustaqarrun laha zaka tada cewa fi qira'ati abdullahi ma'ana a manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗo wannan hadisi ya kuma karanto cewar aya daga cikin alqur'ani zalika mustaqarrul laha to haka yake a lafazin wato qira'ar abdullahi bin mas'ud yadda yake karanta surati yasin والشمس تجري لمستقر لها ko والشمس تجري لمستقر لها an ga za ka ce za dai ka azizul alim ko azizul alim ko hakim azizul alim saboda haka to a nan ike eh, to a kira'ar abdullahi dan mas'ud wa zalika mustaqarrun la maimakon wasu tajri limis limustaqarrin la an ga limustaqarrin la wasu tajri zalika mustaqarrun la an gane maimakon tajiri da mustaqarrin da a ƙira'ar da jumhur suke kan wa su tajiri da mustaqarrin la sai wa shamsu tajri dalika mustaqarrun da. an gane maimakon da mustaqarrin laha an gane dama laraba suna maganar wani lokaci harafai wasu suna musanyar wasu an ce wa su tajiri wa zalika li mustaqarrin ba li mustaqarrin wa zalika li wa zalika wa zalika to nan wa zalika din tajiri sai zama ya musanni li mustaqarrin la. an gane to ana samu irin wannan ah, su harfan larabci wani ya zo ya wakilci wani ko kuma ya zuwa gurin da wani ike zuwa to dai a lafazin ayar yadda jumhur suke karantawa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha Abdullahi dan Mas'ud ya karanta wa shamsu tajri zalika mustaqarrun la ko wa zalika mustaqarrun an fahimta to za mu bibi hadisin kamar da muka saba bayan an ce an abidar radiyallahu anhu an karbo daga abidar Allah ya da shi qala yace dakhaltul masjida na shiga masallacin an sa masa sanannen masallacin to kuma sanannen masallacin da suke shiga a lokacin manzo a Madina shine masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam nan suke dabdala su da kai kawo sallallahu alaihi wasallam jalis a daidai lokacin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ina zaune to a wannan gaba ana sanar da mu yadda manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake mai da masallaci wajen dawwamar zamansa gurin da ya fi halarta ya fi tafiyar da rayuwarsa ba kuma shi kadai ba haka sahabbansa suka mai da masallaci gurin wato dimanta zama me yasa saboda falalar da ke tattare da masallaci a kaf fadin duniya ba wani guri da za ka je mafi daraja kamar masallaci saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa mafi alkhairin gurare a ban ƙasa masallatai mafiya sharrin gurare a ban ƙasa kasuwanni masallace nan ne ake ambatan Allah tasbihi karatun alƙur'ani sallah karatun hadisan manzo kamar da gashi yanzu mana ko to duk gurin da ake ambatan Allah ƙimarsa da darajarsa ba ɗaya take da inda ba a ambatan Allah don manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mathalul ladhi yadhkuru rabba ko mathalul makan alladhi yadhkuru rabb yadhkuru rabb au kama qala sallallahu alaihi wasallam lafazin da yake shigen kama da haka ko ka danganta misalin akan me yin ambatan ko ka danganta misalin a gurin da ake ambatan cewar misalin wanda yake ambatan ubangijinsa da wanda baya ambaton ubangijinsa kamar bambancin da ke tsakanin rayayye ne da matacce haka gurin da ake ambaton Allah subhanahu wata'ala da inda ba a ambaton Allah subhanahu wata'ala bambancin da ke tsakanin su kamar bambancin da ke tsakanin rayayye ne da matacce yadda rayayye ya san abin da zai amfane shi ya kai kansa don ya amfana ya kuma san ya ga abin da zai cutar da shi ya janye jikinsa don kada ya cutu to haka kwatankwacin mai ambatan Allah yake haka kwatankwacin gurin da ake ambatan Allah yake alkhairi ne zai zuwa gare shi kuma sharri yana nesa da shi to wannan ya sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa suke mai da masallaci gurin tarewarsa in ba su gida suna masallaci da haka lokacin da saɓani ya shiga tsakanin sahabin annabi kuma ɗan baffansa ali bin abi talib da matarsa fatima yar manzo sallallahu alaihi wasallama da manzo ya je gidan ya ce ina ɗan ɗan uwan baban naki sai cewa ta yi a yau mun samu saɓani ɗan zaman da yake a gida ma iya eh, baccin rana yau ya fice bai baccin rana a gidan ba sai ce aje a dubo masa ba cewa a kira shi ba aje a dubo masa ina yake ana zuwa sai aka tar da shi a masallaci a kwanci sai aka dawo aka ce manzo Allah ga can a masallaci a kwanci sai ka har masallacin shi da kansa je same shi a kwance zai yi bikon mijin yarsa da suka yi saɓani ko sai ya same shi a kunce sai ya tashe shi sai ke karkaɗe masa ƙasar da ke jikinsa ya ce ƙumiya a batura tashi kai babin turɓaya ka samu sabuwar alkunya yau ka zama baban ƙasa duk da ƙasa nan a jikin wato haƙarƙari da kuma inda ka kwanta masallaci wa ina tabarma in ma ka kwanta lokaci din da ka biya a mai bacci a har asan za ka saboda haka sai wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam lalla su abin su. yazo ya sanya ya daidai da tasu akan abin da yake faru kaga da sabani ya faru ko da ya samu kansa a cikin wani yanayi na damuwa ina ya tafi shaidar masallaci mafi mafificin guri a ban ba dai suna zauna a gidan za mu ci gaba da cece ku ce ba to na fita kuma ina zan je samu abin da ya fi wanda zan iya samu a gidana in na tare da iyali masallaci nan ne ko ni ban karanta alkur'ani ba wani ya karanta ni ko ni ban ambata Allah ba wani ya ambata to kuma su din ɗabi'a su ma abin da yake kai su wannan sai yake sanar da mu cewar sahabbai in ba sa gida suna masallaci har wa yau hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum bakwai Allah subhanahu wataala zai sanya su a karkashin inuwa al'arshin ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa a cikin mutum bakwai nan sai manzo yake cewa da mutumin da zuciyarsa tara ta da masallaci wannan daga yana ai daga masallaci ina zuwa je masallaci shi inda ba gida yana masa in baya inda ya tafi wani abu ya kai shi bukata ya gama to ko bai da inda ya fi masallaci kaga ba maganar ma a ce ka tafi gidan kallo ba maganar ma a ce kana can kana sunuka sunuka take ko sunuka? ba daya saboda kana da abin da ya fi wannan mahimmanci saboda haka wannan yake sanar da da mu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa galibin lokaci in ba sa gidajensu to suna masallaci saboda sanin muhimmanci da ke fitar da tarewa a masallaci ko kuma zama a su na kuma hadisi da ke magana cewa waɗanda suke cikin masallaci musamman wanda ya tafi jiran sallah a iya zaman da zai zuwa kafin a tashi sallah a cikin wato addu'ar mala'iku suna Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa ba su za su fasa ba sai in mutum ya fita daga masallacin ko kuma lura su ta lalace so da haka wannan yake sanar da mu kima da darajar abin da ya shafi al'amarin masallatai da kuma zama a cikin balamma gharabati shams yayin da rana ta faɗi kamar da muka faɗa wannan sai kina cewa da sanda Abu Dhar ya shiga masallacin da sanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallacin duka rana bata riga ta faɗi kaga suna zama su jira faɗuwar rana don su ibadar sallah to da kan mitowa masallaci ya zauna a ciki i jira rana ta faɗi a kira sallah ya sallah da shi yana koyi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam to da rana ta faɗi ƙala sai annabi ya ce ya abazar kai abuzar hal ta'lamu aina tadhhabu hadi ko ka san ina wannan take tafiya to ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kirayi abuzar ya masa tambaya kan wani abu da bai da masaniyarsa ko ka san ina take tafiya sai malamai suka ce ashe ya halatta ga malami yi wa ɗalibinsa tambaya kan wani abu don ya ji ya san shi ko bai san shi ba don ya san matakin ɗalibinsa a kan abu inda dama shi karatu matsayi-matsayi ne mataki-mataki ne ka iya kaiwa wani gurin ko baka kai wani gurin ba shi za ka iya tambayar ɗalibinka ko ka san me kaza kafin ka ba shi karatu malamai suka ce wannan yana sa ɗalibi shauƙi idan aka tambaye shi abin da bai sani bai ce ban sani ba to kamar ka ce da shi to tattaro hankalinka ka samu abin da baka sani to zai mai da hankali ana faɗa ya kama to da tari ko da zuwa kacin kacin mai kaza etir eh kai ban sani yaya kaza in eh shiru am na baka gari in ka ja ce ya baka gari kana faɗa ya rike to da aka sake wannan tambayar to ba zai sake ba da gari ba ta kamu amma zuwa aka aka faɗa kawai yana gurin bai mai da hankali ba sai ma a sake tambayar kuma ya sake rashin sanin amsa to ma'ana wannan yana jawo hankalin ɗalibi akan abin da zaka shi mai da hankali ya koya wannan yasa malamai suke cewa daga cikin dabarar koyarwa malami kan ya bada karatu ya yi wani abu da zai ɗauko hankalin ɗalibansa su bar abin da suke saurare shi su mai da hankalin su zuwa gare shi to ya kusa a kama abin da yake bayarwa in ma ka bayar wannan salon da manzo ya faɗa abin da kake so ku faɗa ka san ba sani ba kuma bai in ma da wanda ya sani bai zama ya san bai zama lalle ya san shi yadda ka san shi ba to sai ka tambaye shi ya kaza in ya dan faɗa ce ka ai ba ka ba ka dai dan kama tashi wani kowa faɗa ce a ai kai ko layin ma baka ruwa ku duk kowa ya ji cewar ai ko wannan abin da faɗa kamata mu tsaya mu san shi to sai a ba su wasu lokutan kuma wasu yadda suke yi wani abin ban dariya za su da wani abu da ake so aka damu da shi sai ɗauki hankalin ku da shi sannan sai a baku abin da ake so a baku. wani duk daga dabarun koyarwa ne Ya kasar da wani yana da ilimi amma bai da dabarar bayar da shi wani kuma yana da ilimi yana da dabarar bayar da shi sai ka da mai karancin ilimi mai dabarar bayarwa an fi karuwa da shi fiye da mai ilimin da bai da dabarar bayar da karatu to anan manzo yana ko da salo daga cikin salo salon koyarwa ka ɗauki hankalin ɗalibanka ka ɗauke shi daga wani abu na tunani akan abu da kake ka bashi kai masa tambaya ji kai ai ba amsa zai kuma so a bashi amsa to sai ka bashi amsa manzo yana wa sahabbansa irin wannan da dama in kana bibiyar hadisi kamar yadda nan kun ga bai wannan tambayar ba sai da ya ga ranar ta faɗi yace ko ka san ina wannan take tambaya take tafiya ko haka kuma sanda aka zo masa da a zuciyar dabino da ake wani abu da ake tura daga zuciyar dabino tsakiyarsa ake ci an kawo masa yana ci sai ke tambayar sahabbai waye san wani ganye mai kama da mumini komai na wani kai wata bishiya kai mai kama da mumini ganyenta bai faɗo ga ta da amfani kaza kaza kaza kaza ya sahabbai suka jigundun su abubakar duk ba su amsa ba su umar duk ba amsa abdullahi dan umar yake cewa tunda na gama zo cin wannan abin da kawo sani tunda yadda aka yi ina jin dabino ne tunda wannan abin da yake cina da alaƙa da dabino to amma kuma sai naga in faɗa ga babana bai iya ba ga abubakar bai iya ba kai sai ko sai na share an fahimta ko to kaga manzo ya saba ina wasu habban sa irin wannan sana wurare daban-daban za ka karɓa irin sai tambaye ka me kaza ko ka san ya kai in ka ce baka sani ba to sannan sai ba wannan yana sa ɗalibi ya kama abin da aka ba shi rike kakam sannan bayan haka wannan hadisi yana da sanar da mu cewa wanda aka tambaye shi wani abu da bai da masaniyarsa abin da ya kamace shi ya danganta ilimin abin da bai sani ba ga Allah dan shi Allah wallahu bi kulli shay'in alim cikakken masani ne da komai to ana cewa kaza ka san baka san shi ba baka da masani sa ko ne Allah ne masa idan lokacin da manzo ya kira ne ka iya cewa Allah da sa ne suka sani Allah shi ba abin bai sani ba ko manzo ana iya masa wahayinsa ina da abin ba a ina da bambanci da sauran al'umma saboda haka yanzu da ba manzo sallallahu alaihi wasallam aka tambaye ka abin da baka sani ba kake so ka danganta abin zuwa ga wanda yafi kowa sani sai ka ce Allahu a'lam Allah ne masa in kuma ba haka ba to ka ce ban sani ba duk wacce ka ba a waɗannan amsoshin daidai ne kamar yadda mala'ikun Allah da Allah subhanahu wata'ala ya musu tambaya kan abubuwan da ya sanar da annabi Adam wanda su ko bai sanar da su ba dan ya nuna musu bambancin da ke tsakanin su da annabi adam da matsayin da Allah musu wanda bai musu ba ala anbi'uni bi asma'i haula ce to kuma laiku ga musu na wadannan abubuwan qalu subhanaka la ilma lana ka ce ubangiji ai ba mu sani ba mu da masaniyar wani abu illa ma allamtana sai iya abin da ka sanar da mu kuma wannan ba sa cikin abin da ka sanar da haka ba mu sani saboda haka in aka tambaye ka abin da baka sani ba ka ce baka sani ko kuma ka ce Allah ne masani wannan ina daga cikin ladaban dalibin ilimi duk karatun ka za a zo gabar da za a maka tambayar da baka da amsa haka ɗauka cewar an ce wani filin ta tambaya da amsa ta kai ma ka zama malam ta tambaya da amsa a'a haka zo abin da baka sani ba ce ne Allahu a'lam ko ban zo nan ba shikenan sannan bayan haka wani hadisi a ci gabansa sai manzo ya ba shi amsa qala fa innaha tadhhabu wa tasta'dhinu fi sujudi fa yu'dhanu laha sai manzo ya ce haƙiƙa ita rana tana tafiya ne ta nemi izini tadhhabu tasta'dhinu ko ba wa ko ta zahabu ta tana tafiya ne ta nemi izini fi sujudi na a ba ta damar ta yi wa Allah sujada fa yi laha sai a yi mata izinin yin sujada a wannan gaba hadisin yana mu da cewa rana tana tafiya tunda ya ce fa innaha tazhab haƙiƙa tana tafiya ko da lafazin manzo shi da ake wahayi ya tabbatar cewa rana tana gudana tana tafiya kamar da Allah ya ce washamsu tajri li mustaqarrin tana gudana tasta'dinu tana neman izini wannan yana sanar da mu cewa akwai salan da aka bai wa rana na ta nemi izini tana kuma yi Allah ne ya san yadda take neman izini amma da an gaya mana tana neman izini ko yawa kuma ana mata izini in an mata tana yin sujjada kamar da makaranta a hadisin da imam muslim ya rawaita a karatun wanda ya gabata to ta nemi izinin aka yi mata izini tana yin sujjada ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan wannan gaba tana sanar da mu cewar ba ma ta yin sujjada sai bayan an yi mata izinin yin sujjada ta nemi izinin a mata sujjada kuma ba daga ta nema ba take a sai ta jira an ce yi to sannan ta yi wannan yake nuna cewar mai biyayya ce ga ubangiji wa ka annaha qad qila laha kai ka ce cewa zakai da ita irji min haythu jiti koma daga inda kika kamar da hadis na makaranto wanda ya fi wannan zuwa da salo mai faɗi a ruwayar muslim a satin da ya gabata cewar an ta nemi izinin aka ba ta izini ta sujadar to kuma inda ta ɗagau daga sujadar sai ta sake koma a ce to koma inda kika fi sai ta sake koma sai ta sake kullowa kamar ta saba shi ne abin da yake faruwa da ita tun da aka halice ta har zuwa kuma a kwana a tashi wata ran an ce da ita tafi sai ta bullo ta inda take faduwa mana za a ce da ita tafi ki fito ta inda kike faduwa sabanin fitowa da kike ta inda kike fitowa sai ta fito ta inda take faduwa ta fatatlu'u min magribiya sai kwadam aga ta bullo ta mafadarta to wannan gabar a cikin hadisin shine muhallin shahid shine daidai gurin da ya sa imamu al-bukhari da imam muslim ko mu ce imam muslim ya kawo wani hadisi a ƙarƙashin babin da iwa wannan hadisi da wanda ya gabace shi cewa min babin da ke magana akan lokacin da imani baya amfani ko kuma ba a karɓar imani a lokaci babu babu bayanin zamanin da zai layi ƙubalu fihin babin da ke bayanin lokacin da ba a karɓar imanin bawa in yi imani a lokacin imanin ba zai ma amfani to shi ne ya kawo daidai nan cewa tana wannan faɗuwar ta dawo ta kuma fitowa ta faɗi ta dawo ta kuma fitowa har za a zo ranar za ta fito ta mafaɗarta to wannan ranar a daidai wannan lokacin shine lokacin da duk ran da bai riga ya imani ba kafin wannan lokacin in ya imanin ba zai masa amfani wannan lokacin shine lokacin da duk wani mai imanin da bai aikata wani aikin kirki kafin sa ba wannan lokacin to in yayi a wannan lokacin ba zai amfana abin da ana buƙatar ya zama to imanin ka ya rigayi wannan lokaci aikin ƙwaranka ya rigayi wannan lokaci qala thumma qara'a yace sannan sai manzo ya karanta zalika mustaqarrul laha wannan inda take zuwa ta yi sujjada ga Allah subhanahu wata'ala nan ne makura inda in ta fito take zuwa ta kure nan ne matukar inda take kaiwa sai ta sake dawowa ta fito daga inda take fito har Allah ya mata izini ta fito ta inda take faduwa sabanin fitowar take ta inda take fitowa imam muslim a cikin sai muslim ya rawaici wani hadisin da karɓo daga sahaba annabi abu zar da Allah ya yarda da shi yace asalin wannan amsar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya tambayi manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi game da faɗin Allah madaukaki wa shamsu tajri limustaqarrin laha Allah a cikin alkur'ani cikin surat yasin ya ce rana tana gudanawa ta yi ta tafiya har zuwa matabbatatta Qala sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce amsa tambayarka mustaqarruha tahta al'arshi matabbatatta ta inda take kurewar ta tike in ta tafi ƙarƙashin al'arshi na ubangiji su ba da wata can take zuwa to ana sanar da mu cewa a duk wannan lokacin da rana take fitowa ta faɗi ta je ta ƙure inda take wa Allah su jida a ƙarƙashin al'arshi duk lokaci ne na a karɓi imanin bawa a karɓi aikinsa na ƙwarai a yi masa sakayyar da ta dace aka idan Allah ya tashi alƙiyama amma ana haka ana haka duk randa aka kai ga Allah ya ce da rana ta fito ta inda take faduwa ta fito wanda ya imani a daidai wannan gabar ba zai mori imaninsa wanda ya aikata aikin kirki a daidai wannan gabar ba zai mori aikin da ai an fahimta ku saboda haka wannan shine abin da lafazin hadisin yake wato anin karan mu da shi don haka mada ya kawo wannan hadisi Fuad abdulbaki don tabbatar da abin da imam muslim ya babi a kai na cewar imani da aka ce a yi imani da allah subhanahu wata'ala kuma duk bawan da ya mutu yana da imani ba zai dawama a wuta ba to wannan imanin yana yin rana ya amfani ne idan aka yi shi kafin rana ta fito daga mafaɗa makuran lokacin karɓar imanin bawa ko aikin kirkin bawa zuwa lokacin da kafin rana ta fito ta mafaɗata in ta riga ta fito daga mafaɗata in bawa ya imani a lokacin ba zai masa amfani wannan shine abin da ya shafi saƙon wani hadisi da kuma karatun mu abin da muka riga Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya salamu wannan tarihin abu zar yake cewa wanda aka bi wannan hadisin da gare shi to tunda muka faro karatunmu na shi wannan littafi sannan muka ɗauka ya sha banban da salon da nake bi a karatun riyadus salihin da nake din ranar laraba karatun littafin riyadus salihin da nake din ranar laraba idan zan kawo hadisin sai da faɗi sahabin tarihinsa ta kaice sannan sai in shiga hadisi amma shi wannan littafin tunda muka faro shi daga farko har zuwa yau in nazo ko hadisin sahabin sai in faɗi sunansa sai mu wuce ko in tafi kai tsaye cikin hadisi abin da na fi damuwa da shi faɗo bambance-bambancen da ke tsakanin ruwayar bukhari da muslim don mu samu tabbacin maganar da mai littafi ce in an ce bukhari da muslim sun haɗu a kan rawaya bai zama lallai a ce komai da komai daidai wa daidai. amma za ka tara sahabin hadisin shi ne ko kuma a lafazin hadisin mafi yawanci sun haɗu akan fitar da shi haka amma a iya samun ɗan bambance-bambance da ba a rasa wani lokaci kuma ka tara komai da komai daidai to shi ma abu zar ba za mu ware shi kaɗai mai tarihinsa amma idan ta kama mu magana akan abu zar kamar da aka bukata to sai mu tattaro abin da aka faɗa kan Abu Zar wata ran sai mu hadisi a magana akan su insha Allah ai haƙo na cewa eh, idan an tashi da ma'aikata to kaga shi abin nan babban abin da shi da dama littafin kusan wannan da muke karanta za ku ga harkar fiƙihun hadisan muka fi mai da hankali a harka filla filla ɗaya da shi ainihin hadisin manzan da ya faɗa a fahimci inda ya sa gaba to a cikin wannan hadisin makaranta yake cewa to ai mun kawo cewar da manzo yake cewa zalika mustaqarrul laha sai aka ce kira'ar sahabinsa abdullahi dan maso to shi kuma mai tambayar dama gangaren ne a ƙur'ani ce to shi dai ko da ya karatun ma da aka yi ana ma maganar bambancin kira'a to fa shi bai ji ana faɗar wannan ba zalika mustaqarrul lahad to ita ma dama tana daga cikin kira'o'i tabbatattu to kamar yadda yake cewar sanda aka yi hada alqur'ani sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam an rika bibiyar makarantan alqur'ani mahaddatansa na wannan lokaci ana jin abinda manzo ya karantar da su a kowace aya to ana samun wasu lokaci katar ubai ya karanta wani guri daban da yadda mafi yawancin su suka karanta ko katar da abdullahi dan mas'ud ya karanta wani guri daban da yadda mafi yawancin su karanta ko waninsa saboda haka to wanda aka samu mafi yawanci ta suke kai su ne kamar majority mafi kaso mai yawa to ita ake tabbatarwa wannan wacce wani ya karanta ba a cewa laifi ce amma za ta iya zuwa a babin ƙarin bayani ko in tana da wani abu na ƙarin bayani sama da wannan a ce to ta iya faɗuwa a babin tafsiri don da fayyace abin da ƙur'ani ya ƙunsa amma a babin abin za ka karanta a matsayin ka karanta ƙur'ani wanda jamhurin suka haɗu aka samu tawatiri a kansa to shi aka tabbata cikin alƙur'an da muke karanta ita ce kira da tafi kowace an gane saboda kamar irin wannan akan iya cewa shadda wanda ya kadaita da karantawa da haka amma abin da mafiyoci suke kai kaza to wannan shine abin da ya tabbata alqur'ani wannan kuma a babun a ce eh shi anan yana da bambanci da sauran wanda suka karanta gurin to zaka ji irin wannan yawa saboda kada mun karanta wannan wata ran mutum ce wa shamsu tajri lil mustaqarriha lil mustaqarrin laha an gane to shi yazo ya ce wa shamsu ce zalika mustaqarrul laha in an mai gyara ya ce ai ta ba kira ce aka ka faɗa an gane yace eh. a cikin bayanan da na yi cewar manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su da inda ya fi masallaci in sun baro cikin gidajensu can suke tare saboda martaba gurin da alkhairin da ke ciki ita to na ka hadisi da ke cewa manzo ya ce mafi alkhairin guri a ban ƙasa masallatai ya sharrin guri a ban ƙasa kasuwanni to ya shi ta bangaren cewar kasuwanni suna ya sharri kamar yaya tunda can da aka ce shine mafi sune mafi alkhairi an faɗi abin da yasa karatun alqur'ani ambaton Allah da ake a ciki salloli da ake a ciki karatun hadisin manzo shawarta abubuwan da zai amfani musulunci da musulmi da al'umma gaba ɗaya ko to ita kasuwa me yasa ta zama mafi sharrin ku saboda a kasuwanni ne za ka tar da ana ƙarya kuma a rantsi akan ƙarya wallahi wanda kake gani kireti ko ba giredi ba ko wallahi ni ma a kaza yake a gurin kuma ba a kazan yake a gurin kifar da kai kawai ke dukan hanci sannan anan za ka ji a share a share wani kasuwa ta yi ko ya ji baje-baje ce kai eho ki kadai a cikin kasuwar kamar wanda aka sai da shi ko kainawa ko ka ta jin maganganu kala-kala ga su nan dai ba su kirku ba sannan kuma banda shi kansa a kasuwar nan ina ji ana kira sallah amma saboda kwastoma zo sai share mata ya yi tasa to kuma kasuwancin lahira ya ɗara na duniya su sahabbai idan nudiya lissalati fas'au ila dhikrillah abin da ake bukata da an kira sallah ko ta Azar, ko ta la'asar rufe kayan kasuwancin suke sai ce to Allah ya kira kuma kiran Allah gaba yake da nan bayinsa za mu je magana da Allah sannan sai kuma mu da ci gaba da kasu dan wanda za mu gana da shi in mun dawo ya sa muna albarka abin da muka to amma sai ka tar da wani harkar kasuwar ta sa kwata-kwata ya share wa Sallama, wani ma sai ya hada azar da lasa to wallahi ai yau aikin ne wato yau busy nake kasuwa ta kasuwa yawwa saboda haka sai hada azar da lasa gaba da a karba da hakuri kasuwanci ne jawo to irin waɗannan abubuwan da suke cikin kasuwanni barkatai da ƙarya da rantsuwa akan ƙaryar da ha'inci da zirai a kasuwanci waye kasunan Yawwa, to duka waɗannan abubuwan su suka sa manzo yake cewa to shine mafi wato ainihin rashin albarka guri a ban ƙasa kuma fiya sharrin guri a ban ƙasa kasuwanni to da abubuwan da suke ciki na ɓallace-ɓallace kasuwar kuma ba kowa ne yake samun kansa a wannan ba wanda yake addu'ar shiga kasuwa kafin ya shiga da manzo ya koyar cewa in dai kayi ta za a kankare maka zunubai za kuma ɗaukaka ka? to kaga ko baka sai da komai kana da matsayi sannan kuma ga wanda yake da sauki a kasuwanci manzo yake cewa Allah yana son mai sauki idan zai siya mai sauki idan zai siya, mai sauki idan zai nemi a ya shi bashi to kaga idan kai ka zama haka kaga ka fita daga cikin wancan tsari kai shiga ka kasuwa alkhairi yake zama ka addu'a shiga kasuwa kai ga sauki kai wajen siya sayarwa ga kaza ga kaza sannan kuma akwai masu gaskiya a kasuwancinsu har ma ana shagon wani mai gaskiya ko ka siya ko ka tafi sau da haka to shi bai kawo mara kyau sai mai kyau sannan kuma kudin kayansa ba magana sai maka shanka gaskiyar abin nan kaza ne dan abin da muke dora bai takara ka albarka muke ne kaza kaza to irin wannan kamar da manzo yake cewa duk inda aka sami mai sai da mai sayarwa sai suka yi gaskiya to za a samu sa albarka a cikin kasuwa din da aka sami mai sayar da siyarwa, aka samu ƙarya ta ratso ciki to za ta fita albarkarka to kaga wanda shi kuma ya ɗauka wa kansa i sauki ya ɗauka wa kansa i gaskiya ya ɗauka wa kansa i addu'ar shiga kasuwa da abubuwan da suka kama da waɗannan da manzo kuwa to kaga shi ba zai shiga cikin wancan sharrin da ko da kasuwa tana da cikin mafiya sharrin guri to shi alkhairi yake kai shi kuma alkhairi yake samu ga kuma riba abin da ya sayar ya cire masa Allah ya samu dace <laughs> yake cewa to a bayanin da muka yi mutane bakwai da manzo yake cewa sukan kasance a ƙarƙashin inuwa al'arshi a ranar da babu wata inuwa su wannan inuwa ce an faɗo mahallin shahid a hadisi cewar wanda zuciyarsa take da alaka da musallaci, to a cikin su manzo ya faɗi shugaba mai adalci gwamna ne shugaban ƙasa ne dagaci ne hakimi ne shugaban karamar hukuma ne inda ya adalci tana daga cikin da sashi a ƙarƙashin inu al'arshin ubangiji sai saurayin da ya taso abin Allah tun taso wasa kurucinsa da harkar damuwa da ibada yake karatun alkur'ani yin sallah zikiri da nafil fili a haka ya girma har zama gane samartaka sai na bin Allah wanda za lokacin kurucinsa sai dai Allah ya sauke shi ma da kansa za ka zai ka aida an yada wasa ne ko to wannan ya taso da irin wannan tasowar shabun na sha'afi fi rabbi ko ibadatullah suna daga cikin da ake sa su a ƙarƙashin nuwa a ƙarshen ubangiji sannan akwai mutum biyun da suka ƙaunaci juna don allah laƙar bin allah ce ta haɗa suna haɗuwa a masallaci sallah ko suna haɗuwa a gurin karatu da ƙur'ani ko suna haɗuwa a gurin aiwatar da wani aikin alkhairi wannan yasa suka shaƙu da juna suke ƙaunar juna don wannan abin don allah suka shi sa ƙaunar su ta ƙullon har Allah ya karɓi rayuwar suna ƙaunar juna to suna daga cikin da za su yi a ƙarƙashin al'umma al'arshi akwai mutumin da ita na Allah yana shi shi kaɗai ba kwagun kawai sai hawaye wannan zubar da hawayen da idan ganin girman Allah to sakai da Allah zai masa isa shi a ƙarƙashin inuwa al'arshi akwai kuma mutumin da mace ta neme lalata da ita ya ce ke ana duniyar ba a ba a biya ba ce kayi abin kirki ma aka ci shi ba da ni ba Allah ya sauke ke ma Allah ya shirye su to sakayya da za a masa tun da ya iya kun karfin zuciyarsa akan ya saba wa Allah kuma ga shi aka nema ma wanda tun nema adama an fi tsoron tattuna ma asiri ko ta so da ita da ake ganin ta ake neman ta bada kanta ta bayar sai ka ce a ni na tsoron Allah ubangiji to wanda yayi wannan sakai da Allah zai masa ina cikin wanda zai sa shi a ƙarƙashin inuwa al'arshi mun faɗo nawa mun faɗo shida na bakwai kuma shine mutumin da ya ɗauki abu ya bayar sadaka da hannunsa na dama hannunsa na hagu ma bai san ya bayar saboda bai so a sani za ga wani ya shigo kamar wanda zai abin nan in ya ɗan lalaba wanda zai ba ɗin ikawo hannunsa ko sai dinka masa sai koyi kai da kake gurin baka sai ba shi da ya dauka ya ba da hannun dama hagu ma bata sanya ba ma'ana ya kai makura wajen boyewa ba so yake a sani wanda ya dan shi ya sani shine Allah to shi ma sa kai yasa za sa shi a karkashin inuwa al'arshi Allah ya samu a karkashi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka